an ce wannan auren aure ne da aka yi dan Allah ba dan jam'iyya ba kaza malamai sun shigo ciki amma sai ga malami yana cewa ai wannan baiwar Allah ai daman eh, ba ta da lafiya ne an dora ta akan magani ta zo ta warke ku kuka shira da shi ku kuka sa maganar sa ta zo ta warke yanzu an ba ta kayanta an ba ta sadakinta to kaga wannan ya nuna tsarin gwamnatin kwankwasiyya gaba ɗaya tsari ne wanda yake dawo da al'amari ba yake ƙara dagwalgwal al'amari yanda ya dagwalgwala kasuwancin jihar Kano wannan Bola Tinubu abin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 kana kuma sakataren apc media forum na jihar kano to me ke tafa da kai abin da yake tafa da ni wannan fili dangane da wata baiwar allah malama amina wadda ta zo ta tsage gaskiya malama amina dai yar kwankwasiya ce kuma woman leader ce a wata mazaɓa a tudun wada local gamman kuma ta zo da ƙorafe-ƙorafe kamar guda uku ƙwarara wanda ya kamata duniya ta saurare su kuma ta yi sharhi a kansu domin a yi alƙalanci domin a ƙara ba wa tsari na addinin musulunci musamman tsarin sunna aure kenan a ba shi gudunmawa yadda za a kawo dukkanin wani ruɗani ko wani sato kasa katsi a cikinsa ƙorafinta na farko ta ce an mata wannan aure na hizba da ake cewa auren gata kamar yadda suka yi mai lakabi su 'yan kwankwasiya amma ba a bata kayan ɗaki ba kuma ba a bata kuɗi na sadaki ba ba a bata wannan jari da ake bayarwa ba na biyu kuma an mata ƙazafi cewa ba ta da lafiya kuma an ƙi nuna mata rekod ko bayani na rashin lafiya da kuma irin magani da ya kamata a ɗora ta a kai ba ka ganin da aka ce ba ta da lafiya tun a farko ai bata cancanta ba kenan a yi mata aure a cikin auren zaurawa da aka yi to ita kamar yadda ta faɗa in an ce baka da lafiya za a ce ga irin larurarka to ba a gaya mata ga irin larurarta ba ba a gaya mata ga irin maganinta ba ba a gaya mata ga irin lokacin da za ta iya warkewa ko ga likitan ma da ya duba ta ba kawai ta ga an hana ta kaya ne kuma take zargin dalilinta dalilin da yasa aka hana ta wannan kaya saboda angonta ya kasance dan gandojiya ne ma'ana ahalinmu ne ba mai jahula ba ne shi yasa aka yi mata kafa ungulu aka yi mata wata gangano aka yaudare ta kuma aka yi mata abin da a matsayinta na yar jam'iyyar kuma wuwan lida ta wata mazaɓa ya ɗaga mata hankali domin tana ganin an tozarta ta kuma an ɓata mata suna kuma an sa rayuwarta a cikin ta bala ta bala da ita da angonta wanda a yau ta tabbatar da cewa tana da juna biyu amma kuma har yanzu sadaki bai zo hannunta ba ballanta na kayan ɗaki amma a waccan magana da ta yi har ta karɓo haƙƙi na mutum biyar wanda 'yan mazaɓar 'yan ƙana ƙaramar hukumar tudun wada ne wanda wannan aure da ake ta koɗa shi ake ta faɗan nagartarsa mu kuma ana ganin kamar 'yan adawa ne muka ce wannan auren akwai lam'a ba na manta akwai wani kansila a ƙaramar hukumar kumbotsa honorable muslim yusuf ali kansilan gurin gawa ne mazaɓar gurin gawa ya ce auren na akwai lam'a a cikinsa kuma auren nan akwai abin da ya kamata tsaya a duba domin ya cika aure yan social media yan kwankwasiya suka yi honorable cha kamar su cinye shi ɗanye yau ga gaskiya ta bayyana dama an ce Allah mai hana kunya ranar gaskiya yau yar kwankwasiya da take amarya da kanta ta zo ta bayyana kuma kowa yi Allah wadarai da abin da ya faru wannan a iya local gamman ɗaya ne aka samu mutum biyar masu matsala wanda har da woman leader ta maza ba a ciki ina ga in ka kewaya portfolio local government wannan shi yake tabbatar da maganar da wannan former commissioner tsohon commissioner honorable garba yusuf abubakar ya faɗa wanda shi ma suka yi mai ta ba irin cin mutuncin da ba su yi masa ba ai gyara kayan ka baya zama sauke mu raba wanda ya ce a zo a gyara sai a bincika yanzu kaman bayan an karbi koken wannan bayo Allah ta dawo wannan kafa ta yi bayani amma ta ce an sa dole sai ta yi ƙarya ma'ana ta ce wai daman can larura ce ta hana a bata kaya larura ce ta hana a bata kuɗin sadaki duk larura ce ta hana a bata kaza ta ce kuma ita ba za ta ƙarya ba domin ba inda aka gaya mata ko aka nuna mata wata hujja ko shaida na tana da larura kuma mijinta mai karamin karfi ne kawai dalili saboda ɗan gandujiya ne ƙalubalen mu shine anan an ce wannan auren aure ne da aka yi dan Allah ba dan jam'iyya ba kaza malamai sun shigo ciki amma sai ga malami yana cewa ai wannan baiwar Allah ai daman eh, ba ta da lafiya ne an ɗora ta akan magani ta zo ta warke ku kuka shira da shi ku kuka sa maganarsa ta zo ta warke yanzu an bata kayanta an bata sadakinta to kaga wannan ya nuna tsarin gwamnatin kwankwasiyya gaba ɗaya tsari ne wanda yake dawo da al'amari ba yake ƙara dagwalgwala al'amari yanda ya dagwalgwala kasuwancin jihar Kano ya dagwalgwala harkar siyasar jihar Kano ya dagwalgwala harkan matasa a jihar Kano haka ya zo ya dagwalgwala tsarin auratayya na jihar Kano mun tabbatar da za a zo a bincika wannan ɗiban ɗalibai ƙasashen waje ma shi ma da za ka ji ba da take a ciki kare ma baya ci ba daman ana cewa shi gwamnan fili kawai rasidi ake kawo mai ya hannu a ce gashi nan an gama wasu za su ce wannan adawa adawa ce ko kuma shigo shigo kuka ba zurfi dama tun da gaba ku za a ce maybe dukan ba yan jam'iyyar bane shi yasa kuka fito kuke ta cewa kuke ta cewa ku yi gaba ku dawowa <laughs> mu gyara muke so mu kawo a cikin wannan tsarin gyara na farko shine a tabbatar da an ɗora tsarin nan a bisa sunnan ma'aiki duk tanaje tanaje a tabbatar da su kamar yadda honorable musuli yusuf ali kansilan gurin gawa ya ce wannan auren an yi siga an haɗa waliyai sun yi siga amma ba a tabbatar da sadaki ba an ɗaura aure saboda haka aure yana nan amma sadaki ya zama ajalan ne to shi honorable muslim yusuf ali yana kira ga wannan mata malama amina mai tsage gaskiya komai ɗacinta da ta zo ta karɓi sadakin nan naira dubu hamsin da uku zai bata na sadaki da 'yan kwankwasiya suka hana ta kuma za mu kira ga baba ganduje ya zo ya mata kayan ɗaki na zamani kayan ɗaki na gaskiya na 'yar gata wanda babu yaudara a ciki kuma za mu kira ga mai girma goggo ita ma ta zo ta mata gara goggon kanawa uwar gidan dr abdullahi umar ganduje wanda mu a zamanin da muke gwamnati ba a yi haka ba sannan za mu kira ga za mu yi kira ga murtala garo shi ma ya tsaya wannan baiwar allah hidima domin daman su ne garkuwar gandujiya sannan ƙarshe muna roƙon wannan hajiya amina wannan rabo da Allah ya bata dan Allah idan an haife shi ta samu Dr. Nasir, Nasir Yusuf Gawuna Honorable Hassan Garban kauye fara shugaban ƙaramar hukumar Kumbotso zai ba da tunjimin abin yanka da za a yanka na hakika na hakika ga wannan mijina ta mai karamin ƙarfi, sannan ita kuma za a yi mata gara yar gata sannan kuma ta jira abin da zai biyo baya idan Dr. Nasir Yusuf Gawuna ya zama gwamna za ta zama yar gata a jihar Kano saboda albarkar wannan gaskiya da ta zo ta tsage a cikin yan uwanta yan kwankwasiya ba tare da tsoro ko shakka ba